Salamu alaikum. Ɗanan, ah, juya baran ba a sallama. Waya, ya isa, jiyo ki zauna. Waya zauna nan. Boka. Dakata. Na san komai har tafe ki. Ki ce mijinki ne zai ƙara miki kishiya. A'a ba shi ba <laughs> Akwai ke ce taɓata. A'a ba shi ba Ki <laughs> eh, mun riga mun gano shi yasa tun ɗazun na ga jirgi na ta yawo. Ashe ki ce mijinki ne zai kai ki kai waka. wato ɗan keɓata. To me ya kawo ki? Ko dama na ji kai ne babban boka da ke bada maganin mayo. Ƙwarai kuwa. To da sauran maganin. Ƙwarai kuwa akwai shi. To a bani. Ya kyau babu damuwa. Bukatar ki za ta biya. Ina samun roba da ruwa? Kware kuwa, akwai roba akwai ruwa, ba maye ba ko kakan maye, kin wuce da sanin shi insha Allah. Ga ruwa nan da roba a jiki. Kamar ya? Na ji an ce kai ne bokan da ya gagari kowane maye. Gashi nan ka sha yanzu yanzu in ban canye ka. What? <laughs>